shekara bakwai ga hijirar manzo sallallahu alaihi wasallam wanda ya dace da shidda ga watan uku 2026 lokacin insha Allah a zahar sha biyu da minti 25 la'asar karfe 4 saura minti 21 magariba karfe 6 da minti 18 isha'i karfe bakwai da minti ishirin da takwas alfijir karfe biyar da minti goma sha ɗaya gobe zai rage kuma ya zama da minti goma insha Allah a darasinmu mu yi magana akan wato daga biyayya ga iyaye sai kuma butulcewa iyaye to cewa iyaye muka ce hatsarinsa yana nan da yawa daga ciki akwai abin da yakan jawo mutum a nan rayuwarsa ta duniya na wato sakayyar Allah ga irin wannan butulcin da mutum ya yi sannan kuma a ga sakamako daga sakayyar duniya akwai kuntatawa ga rayuwar ɗan adam sannan kuma in har bai sa'a ba suka yi addu'a wannan addu'a za ta bi shi wadda hmm. da muka karanta hadisin manzo sallallahu alaihi wasallam akan wannan an samu ire-iren waɗanda iyayensu suka yi addu'a a kansu dalilin butulcewan da suka yi kuma abin ya same su a duniya take hmm. wani ma bayan wani lokaci in ba da misalai a baya na wanda ya ɓata wa masa kayan ɗaki ta yi addu'a a kan shi sai ga bayan ya kai shekaru kusan talatin ya zama mutum mai amfanin kansa mai amfanin mutane sai ga shi sabon ginin da mahaifinsa yake ya ruguza a kan shi ya kare masa kwankwaso a nan tana cewa addu'a da ta yi ne ya bi ɗanta akwai kuma wadda muka faɗa anan nan shi ma Gyatimar ta yi addu'a ‘ya'yanta su mutu kuma dukansu suka mutu har ta zama kamar mahaukaciya mm. za ta je da safe ta zauna a gaban kabarinsu har sai da yamma take dawo gida to akwai kuma abubuwan da muka ce sukan taimaka wajen butu cewa wato iyaye kamar da wani a tambaya ya shigo iyaye sukan zama dalili na butacewa 'ya'yansu a gare su akwai wani karin magana da kanu da ke faɗi wato kaki ɗanka duniya ta so shi ma'ana kada ka nuna wa ɗanka so ta yadda ba za ka iya ganin laifinsa ba duk wani abin da ya ba daidai ba ma daidai ne in ka ga ɗanka yana faɗa da ɗan wani kawai zuciyarka ta karkata ne ɗanka ya yi nasara in ɗanka ne ya fara faɗan shi ne da gaskiya in shi aka taɓa shi ne da gaskiya in shi ne ya ɓata kayan wani shi ne da gaskiya to wannan ba ƙaramar musiba ba ce mm. da yawa za ka samu masu rufawa yara asiri akan laifuka janibin uwa za ka gani haka ne amma janin uwa wani lokacin su suna da shi kamar yadda mai tambaya ya mm. shiga yana cewa ga shi shi uba barya ganin laifin ɗansa ta yadda zai gama matar da yake ba ita ce ta haifi ɗan ba zai zama dalili na wato kawo rashin jituwa tsakaninsu to yana daga abin da yake bata wa yara tarbiyya su zamanto masu budurcewa iyaye wato rabuwan iyayen aure ya mutu mutuwar aure kaddara ce mm-hmm. in ta zo ba yadda aka iya amma da ma'aura ko mai gida zai iya haƙuri domin zama da mace wani lokacin kamar yadda malamai suke faɗi ba lalle ne a samu soyayya ba eh abinda ake so ginshikin aure su biyu ne eh, mawadda da rahama kamar yadda Allah ke faɗa cikin ayar Rom ومن آياتي أن خلق لكم من na kuma لتسكنوا إليها wa rahama. Allah ya sa kauna da tausayi tsakaninku. to haka ake so dukkan gidaje su zama akwai kauna tsakanin ma'aura akwai tausayin juna yadda shi ma zai tausayin ta shi ta mata tausaya masa saboda da wani yadda yake yi sannan in Allah ya kawo zuri'a duk hankalinsu ya zama wuri guda wajen baiwa 'ya'yan nan tarbiyya wannan shine abin da ake so to anan aka samu yara masu inganci amma lokacin da hakan ya kasa samuwa wani lokaci mutum tun daga farko ma akwai wannan wani lokacin halayen abokin zaman ne zai kawo kiyayya da gaba ɗin eh, ta yi wannan kauna ta kau kuma soyayyan ma ta kau tausayin ma ya zama babu mm. to idan ko da wa'annan sun faru kamar yadda wani ya zo ya ce da umar bin khattab radiyallahu an shi ba baya son mata sa sai ce ya dan uwa dukkan gidaje ne aka gina gina su akan soyayya mm. in ba soyayya ai akwai tausayi in ba tausayi ma akwai lura da barna da tafi wannan to rashin haƙuri yakan sa sai ka ga ya taɓa tarbiyyar yara idan har rabuwa ta shiga tsakani kuma eh, wato wani lokacin rashin abin hannu zai sa yara su kangare wa iyayensu ta yadda wani yaron yana ganin an za a je makaranta yana ganin abokin tafiyansa makaranta yana tafiya da kuɗin kashewa yana tafiya da wani abinci makaranta inda ake zuwa da abinci inda ba a zuwa da abinci yaro dai yana zuwa da dai wani abu shi yana gani ana masa shi wancan baya gani ana masa to wannan zai zama wani lokacin shi yaro ya fara jin kamar ba a son shi ne a gida wanda ba haka ba ne ya kamata a kyale yaran duk da ba su da cikakken hankali na tantance abubuwa to da za a nuna musu dai so da kauna ta wasu abubuwan mm. a nuna musu wannan abun ba shi ne lalle ya kamata a yi ba to in Allah ya sa an gane sai ga an samu saukin lamari kuma wani lokacin wato fada tsakanin iyaye biyu musamman wasu mazaje ba su iya fada da iyalai ba yayin da ake zaman aure sai kaga mai gida yana fada yan ya zo gida an yi abin da ba daidai ba fada zagi har wani bugu zai kai yaro yana kallon ana haka da jatumarsa mm. to me zai ɗauki mahaifin mm. kaga zai zama wata gaba ta shigo to wannan ma yana daga cikin illar da wato zai zama dalili na kasancewar wato iyaye mm. wato sun samu rashin biyayya daga 'ya'yansu saboda me saboda wato ba a nuna wa gyatima tausayi ba ko kuma ita gyatima ce take nuna rashin tausayi ga uban mm. sai kaga wani lokacin yaro yana tare da mahaifinsa yana ganin gyatima tana gallazawa mahaifi tana gasa shi mishi magana da sauransu to wa'annan sukan zama dalilai na yara su zamanto sun butulce daga biyayya ga iyaye to amma abinda addini ke karantar da mu duk da an za a samu rashin da'a to iyaye su zamanto sun ke harsunan su wajen faɗin magana da za su yi akan 'ya'yan ko ma ba za su faɗa ba su yana kulla wato 'ya'yan nan a rai zama suna jin haushin su mm. akan kar su zo suna wato yin abu irin wannan a gaban yaran wannan zai zama wato dalili na rashin samun eh, daidaituwa tsakanin iyaye da 'ya'ya wajen rashin da'a da yara suke yi a iyaye ya kamata yayin da mutum ya zauna da yara eh, mun cewa mas'uliyya ce akan mun ba su tarbiyya ba kawai za ka zauna da yara kai ba ruwanka ka kawo abinci a zuba musu Eh, makaranta ne su tafi hmm. kai kana ka. a ya zamanto kana da lokacin da za ka zauna da yaranka wajen cin abinci ne wajen hira ne zuwa masallaci ne kana wasa da su kana sanin halin da suke ciki muyul da rababat malamai suna tarbiyya suna ba da muhimmanci a gane yara menene suke so a gane yara me ina hankalinsu ya karkata ko a cikin karatun da yara suke a makarantu musamman yayin da aka ce an gama firamare zuwa sakandare sai ka ga ko kuma um, abin nan makarantar islamiyya hmm. za ga yara sun karkata ga wani fanni daga cikin fannin na ilimi hmm. akwai fannin da wannan yaron ya karkata akwai fannin da wannan ya karkata wani zai ga za ga yana da wasu ragaba na hmm. wani haɗe-haɗen wani abubuwa to wanda yake da kamar ra'ayin injiniyarin wani yana da abin nan ya shiga bangaren Eh, noma wani mm-hmm. ga sunan to a wannan lokacin ana so iyaye su lura da me muyol na yaransu me yaran suke so me ba sa so domin eh, a gina musu bisa abin da ra'ayinsu ke so mm-hmm. don za su fi ba da amfani a gaba akan wannan amma idan muka zama ba ma zama da su ba ma ganin kwazonsu eh, ko kasawansu ko yanayin fishinsu da menene to ba za mu iya daidaita su ba hmm. kawai ka rike yanka duka daidai suke in sun zo a ba su kuɗi su tafi in sun dawo su ci abinci in lokacin bacci su je su to ba za ka gane wane ne wane ne ba wannan zai baka wahala zuwa gaba hmm. ka ce za ka gyara su to ana so mu kasance tare da yara yayin da za mu zo mu na mu'amala da su mu ga waye yake da yawan fishi hmm. wani yana da yawan fishi wani yana da mugunta wani yana da tausayi kuma yana da kyau uba ya zama yana koya wa 'ya'yansa ta wajen aika wato in za ka aiki ɗanka ka zama kana yawan aikansa wajen ba da abu ka dinga aikan ɗanka wajen karban abu wannan wasu ba su taɓa ankara ba amma zai zo yari zai tasiri idan kana ba mutum abu sai ka ce gashi a kaiwa wani a kaiwa wani yaro zai dinga kaiwa kaiwa ɗan zai koyi kyauta amma idan kana neman wani bashi wani abu wani taimako abun wani sai ka dinga aika ɗanka ya je ya karbo ya je ya karbo ya je ya karbo to fa ba zai koyi ba ni ba ni zai kuma zo wani lokacin baka aike shi ba ma in yana da bukata zai je wurin waɗanda kake aika shi ya je ya karba din nan zai je ya ce kai ne ka nema alhali kai baka aike shi ba to kaga ka buɗe kofar wato ba ta tarbiya zai mai tasiri ma zai tasiri abu wanda gaskiya ina sai da ya gaya min na tasirantu da magana nan, mm. wani abokina ne da muka yi magana muna hira da shi akan ko kudin mai wani abu da muka yi mm. magana mm. sai na ce ya aika yaro mana eh, ya zo ya karba masa wani abu sai ya ce a'a shi dai zai tashi ya zo bayan ya aiki yara ah. ya zo ya ce kar in aiki yaro ya koyi zuwa karban abu shi ma ya zama yana karba tun daga ya gaya mun haka wallahi nan abun ya zama dama kana ba tunanin wannan abin zai yi wa yaro mm. tasiri ba kawai dai kai kana zaune ka aike shi ne to amma aikan naka bayar ne mm. Ka kai ka kai sai wani lokaci dan kaɗan zai zai ce baba wane fa yana cikin bukata da an ko na ka ba in kai to kaga ka samu abokin shawara kenan in da gaske ne wannan din yana cikin halin da bukatan taimako ka bashi ya kai shi ma ka karfafe shi da wajen baka shawara mm. ta gari da wayannan abubuwa suna da muhimmanci matuka wajen abin da ya shafi tarbiyya da kuma kare yara daga wato butulce mana wani lokacin yaro zai yi wani abu wanda insha Allah yau da gobe zai zo yana nadama hmm. to mu yi kokari mu danne zakatanmu ko ranka ya ɓaci ka yi ta addu'a a zuci sannan kuma shi ka gaya masa magana mai daɗi Allah ya shirye ka Allah ya gyara halinka ko kuma kana iya ka tsoratar da shi kar ka gafa kana mun ba mamaki kai ma in Allah ya baka da ɗanka zai zo ya maka irin abin da kake mun to in yana da hankali zai zai tsaya ya auna sai ga cewa eh fa abin da nake nan in za a yi min ko ba zan ji daɗi ba hmm. sai ka ga ya sassauto wannan su ne wasu abubuwan da suke ba sa cikin abin da na tsara zan hmm, faɗa hmm, amma yana da alaka da wato eh, abin da ya shafi tarbiyyan yara kuma babban abu da ya kamata mu nisanta shine ƙarya ga yara in ƙarya ga yara yana bata su wani lokacin muna ganin hanya ce ta kwace kanmu don ba su san abubuwa ba yara yau a da ne can baya ne hankalin yara a suna ƙanana sosai za ka ga ba na sosai amma yanzu sai ka ga yaro yana da shekara uku hudu za ka yi wani abu ko a waya ɗin nan inda iyayen da suke barwa yara waya ɗanka bai wuce shekara hudu biyar ba amma zai zo yi ƙoƙari ya sati fagowar ɗinka ko tamfirin naka wannan mai zunansa mm. wannan da mm. kake nan. ko na fuska ko na mm, sa yatsan nan sai ga kana bacci yaro ya dauki wayanka ya sa ya tsanka ya je shiga game eh? wani abun ma akwai a wayan kai baka ma sani ba kai daga kira da message su ya sun sani amma sun san me za a yi kuma har zai je ya shiga wani wurin ya zo ya fita kuma ya nuna bai shiga ba duk yaro ya iya saboda haka akwai bukatar mu eh a zaman su na yara amma dai mu ɗauki kalmomin da za mu faɗa da su masu na gaskiya ne in za mu musu alkawari ya zama za mu iya kuma mu dinga haɗa su da Allah hmm. ma'ana ta fuskar duk wani abin da suke nema yaro in ya ce baba yi min kaza to mu yi addu'an Allah ya bani zan yi maka baba kaza kaza sai bai ji daɗi ba hmm. kai addu'a Allah ya baka lafiya a dinga haɗa shi da Allah a cikin rayuwar wato ana koya masa komai Allah ne yake yi Allah ne yake yi Allah ne yake yi hmm. to yaro sai ya tashi da wato har ma shi kansa in ya ga wata kana ne sai ta baba kai addu'a mana Allah ya baka hmm. ko kai addu'a Allah ya baka lafiya baba zan yi maka addu'a me yasa saboda kullun kana hada shi da Allah yayi hmm. addu'a yayi addu'a wannan ba wai ka zauna ka karantar da shi haka bane yau da gobe din zaka ga yaro ko sallah kake yi misali baka ce masa ya zo ku yi sallah ba a zaman karamin za ka ga zai je shi mai ce zai alwala ko ya zai ce zai yi sallah ya tsaya kusa da kai ko mai ya tsaya yana fuskantar ka shi ma mm, mm, da sunan zai yi sallah zai yi abin da kake yi to a irin wannan lokacin a ba da muhimmanci wajen addu'a na gyaran 'ya'ya da kuma kiyaye harsuna wajen furucin wani abin da bai dace mu furuta ba da makamantansu wannan su ne kamar abubuwan da nake ganin suna waje da mm, uh, maudu'in amma suna da alaka sosai ta yadda mun kula insha Allah tarbiyyar mu wato za ta gyaru babban abu shi shine addu'a don in kaga annabawa suna addu'a eh, annabi Ibrahim alaihi salam yana addu'a Allah ka kare ni ka kare yana daga bauta wa gumaka wa zunubni wa bani an na'budu al-asnam mm. kaga yana addu'a eh, ga kuma rabbi habli min ladunka zurriyatan tayyiba innaka sami'ud du'a eh, na wannan ali bin nan imran ga diddai bayan Allah na kwarai suna addu'a kan Allah ya kawo zuri'a ba kuma mu daga mu abin da yayi sama shekarun da suke gabanmu mm. wanda suka girme mu zaka ga kowane uba to yana da ko wani malamin da zai dinga tsayawa ya bashi sadaka ko mm. wata tsangaya da yake zuwa wani lokacin eh, damuwarsu kawai a yi wa ‘ya'ya addu'a Allah ya kare su ‘ya'yana Allah ya ba su ilimi ‘ya'yana mm. Allah ya musu kaza to wannan sadakan da uba yake yi da addu'an da yake din nan to wallahi Allah da ikon sai kaga ya tasiri ya zama ‘ya'yan Allah ya ba su kariya mm. to mu yanzu da yake zamani ne na shagaltuwa da eh, neman duniya ko abinci ko menene da tsoron talauci da sauransu sai ka ga mutum hankalinsa me ya zan samu me ƴaƴan za su ci a yana za su kwanta kawai kyalkyalin ne kudin makaranta yanzu kowa ya kamar magana zai lissafi kudin makaranta kudin ɗinkin sallah kudin gidan haya kudi kudi kudi wannan muke lissafawa ban ma lissafa ƴaƴan nan fa idan muka zo musu in kai musu addu'a to Allah zai kare su daga fitintino daga wasu abubuwa ba mu da wannan tunanin hmm. to dole iyaye a dinga tunani kai ka zauna kai wa ƴaƴanka addu'a sannan kuma kana neman addu'a daga bakin bayan Allah ba a san waye ne bakinsa Allah zai ansa da wuri ba kuma dama wannan yana daga cikin sunna mutum ya tawassuli da addu'ar bayan Allah mm-hmm. musamman wanda suna da salah muka yi musu fatan nagari ne to muna neman addu'a daga gare su Allah ya gyara dana Allah ya mm-hmm. gyara ayana yanzu ma zaka ga wani lokaci wasu mata suna addu'a suna mm-hmm. kira suna cewa mala ayo ayan mu addu'a ayan mu Allah ya gyara su to wannan kar'a ba wai sai a gidan rediyo ba duk inda aka samu wani ayo yara addu'a wani sadaka aka bayar ba sai ka ce ma wa mutumin da ka wa sadakan yayi maka addu'a ga mm, yanka ba mm. kana ba shi sadakan sai kake addu'a Allah ina tawassuli da wannan sadakan Allah ka gyara min yana Allah ka kiyaye yana daga abokan banza Allah ka kiyaye yana daga ƴan damfara daga ƴan kaza kaza sai ka ga wato Allah zai kare su kuma koda abin ya zo sai ka ga Allah ya kawo fita kamar wani lokaci yaro zai je makaranta sai a ce an sace shi mm. to sai ka ga a dalilin addu'a sai Allah ya kare wa'annan haka ba zai ma haɗa su da wasu irin wannan halin ba mm. kai ko an ɗauke shi Allah zai ya dawo da shi da mm. ikonsa mm. a kowace aka ɗauke ta aka tafi da ita wani gari sun sa ta inda aka sa ta amma Allah da ikonsa kuma suka fito suka bar ta ita ba ta san ma wani garin take ba ta ɗauka a garin nan take sai daga bincike ne aka gane ta gane cewa ba a nan garin take ba me yasa addu'an iyaye wannan shi ne abin da ya kamata mu da hankali Allah ya datar da mu amin malam na ganin zan tsaya nan tana malam wani mawdu'in bi idinillah na malam wala ko na bane tafi ya tafi a gaba na ne ne uba ne ya saba sai wai yarsa abu haka kullun tsawon baki ta ci sai ta zo gida ta tabbe shi baba ina abuna sai ta ce mata babu sai ta ce mishi akwai mhm. to malam ya kamata wani wajen ta ce mishi akwai kawai akwai ne wannan ya zai nuna wato uban wato hmm. eh, shi da malaman tarbiyyar suka ce wato yara kar a koya musu abu daya yanzu ko a gidanka kana da yara in akwai katifin da suke kwanci a kai hmm. wata ranka daga katifin duk a cire kowa ya shi buda taburma ya sa mayafinsa hmm. ya kwanta a ƙasa ya ji ta wurin kasan ya saba yi bacci kaga ya yi bacci a laushi ya yi bacci a taure zai Allah zai kai shi nan wani gida ba shimfiɗa ba katifan zai iya kwanta a siminti ko a fulo ko a mm, kafin mm. to in laushin ne jikin kullum ya saba nan da ya ji taurin ba zai bacci ba hakan mm. wajen abinci ne kana da wadata kullum za a kawo abinci mai daɗi shinkafa miya waye nama wata na sai a yi shinkafa garau-garau ko shinkafa da wake akwai din ai shinkafa da wake sai a zo ana kallon juna da yau hmm. da ne hmm. hakan za a <laughs> ci na mana wani lokaci kaga yanzu ban ma cin gero da yawa to a kawo gero akwai wani yake gaya mun hmm. wani da aka kawo gero eh, yatimar ta zuba baban yaron sai ya ga yatiman ne take cin dubu da geron ne take ci mm. Mm. yaro ya zo zai yi babansa karan cewa mama tana cin bakin abinci da ya zo sai ya ga baban ma bakin sai tsaye na kallon me ne wai mama tana cin bakin to haka za a inga sama in kullum kana sayin nama wata ran ka zuba wake mm. miyan kuka da wake kubewa da wake a ci wata ran babu waken ma a ci lami na'am ran da akwai din to in kana hadawa hmm. to sai kaga cewa za a saba da kowane yanayi din da aka je gidan da ba a irin wannan din masu hmm. alayi hmm. to haka wanda yake kawo eh, yaro wani abu ko biskit ko wani abu dai abin da yaro ya saba kana bayar waɗin wata ran akwai din maka ce a ba yanzu ba na mana ko kuma ka bada wani assignment sai an yi kafin ka bada abun na'am kara zai zama abun kamar haraji ne hmm. dole sai ka biya hmm. kullum a'a to wannan yau ba zan baku ba sai kun karanta min wuri kaza na'am wani an sa shi aiki ya ke to sai ka je ka share wuri kaza to a hmm. irin wannan din za su saba wata ran a basu wata ran kai bar yara ko mata ka aura yau yana daga cikin ni abin da nake ga musamman matasa in suka yi aure yau ka yi aure ka kawo mace ka aje ba don kana da abin hannu duk abin da ta nema za ka kawo kuskure ne hmm. ko kuma duk abin da kasan za ta ke so za ka kawo kuskure ne yau da gobe sai Allah kwarai da gaske wata ran babu kuɗin a hannunka wata ran ga kuɗin babu abin hmm. karba wata ran yaushe ne wani yake gaya mun yace matarsa tana neman a ne ko arele ne ya fita wuri yana yawo da daddare ba <laughs> yana yawo matarsa tana nema wallahi bai samu ba ya je ba gara wuri ya je ina ne bai samu me ka haka saba mata hmm. kullun kana bata kullun kana bata to ita a tunanin ta kullun akwai ne na ba ranar babu ran da kace babu to yanzu kuma ka dawo daga rakiya na kenan yanzu ba ka so na hmm. to yadda mata haka suke wata ran in anguwa za su dinga tambayan ka eh ki je ki je ki je uku na hudu ke ci a a mm, mm. yau din ba za a je ba ba yanzu ba a me fara ba ku kawai ba za a je ba mm. ta san cewa akwai administration a gida na malam na malam eh? wata ran kuma tana zaune ba ta yi ankara ba din ka ce ya kamata mu je mu gaida ba. ka ɗauke ta kuje to sai ta gane abun wato a tsare ya kamata a yi ba a take ba ne ko yaya to irin wannan yara masu masu kamar haka ne wata ranka ka musu abin da suke so wata ranka ka musu abin da ba su yi tsammani ba wata ran ma kawai ka zo babu abin yaya ne ba ba yanzu ba wata kuma ba su yi tsammani ba sai ka kai su wani wurin da za su ji daɗi za su ji daɗin zama da kai za su ji daɗi a tsakaninsu kansu zai haɗu to a irin wannan zaka dinga mu'amalanta mutane muddin ɗinka ma kai kanka ayu hmm. wani lokaci kana da raha wani lokaci ba ka da nishaɗi to haka ake so a yi to irin wannan yaron shi ma in ya ce akwai din hmm. sai a natsar da shi in akwai din akwai in hmm. babu din a nuna masa da eh ka san akwai ka san babu sai ka hmm. nema masa shi din ka nema masa wani abu ba ya ce akwai ba to ka ce ya baka kuɗi sai ce babu zuwa da kuɗi to ya za ka ce babu akwai kai maka ce masa akwai akwai kuɗi sai ya ce babu to shikenan babu shikenan, wannan ma babu mu zauna to ya san cewa ashe akwai akwai ɗin akwai mm, babu nan na'am na'am malam Allah ya kama da malam kafin mu gudu lai akwai tambaya ne kisan karanto su akar makalla mm. ah, me ta mana farko bayan yi maka addu'a da fatan alheri mm. ce malam assalamu alaikum a ramadan ana rufe kofar wuta kuma ana bude kofin aljanna shin hakan yana nufin cewa wanda ya mutu a ramadan zai shiga aljanna ta musamman na mara wanda in dan wuta ne ai wuta na ainihin ne ake rufewa na'am aljanna na ainihin ne ake rufewa amma ba barzakh ake rufewa na'am dan wuta yanzu in ya mutu mm. barzakh za a kai rai na'am barza kuma wuri ne akwai wajen ni'ima na yan aljanna akwai wurin azaba na yan wuta mm. in ɗan aljanna ne ya mutu yanzu ba direct zai je aljanna ne na ainihin sama a'a ko kuma shi wanda ya mutu akan kafirci ko akan wani abin sa shirka ko wani abu shi kuma zai je direct wuta din mm. ran ne za a mm. in mutumin kirki ne yana nan barzakh yana jin ni'ima in mutumin banza ne yana cikin barzakh wurin azaba shi yasa idan aka nuna wa ɗan aljanna yana kabarinsa aka nuna masa makon masa na aljanna zai ce Allah ka tada kiyama in je gidana na aljanna za a ce masa a kai hakuri ba yanzu bane tubo shi wanda kuma na wuta ne shi ma zai ce in aka nuna masa makon masa na wuta zai ce Allah karkata da kiyama don inda zai je din babu kyawu yake nan ba ainihin wato wutan ne mm. eh, take take mutum zai shiga ba amma kuma wannan ko haka din ne irin wannan wato wajen shigar da tunani akan nusus na shari'a hmm. nusus na shari'a idan annabi ya gaya mana alaihi salatu wassalam ko nasin qur'ani Allah ya faɗa mu abin da yake kan mu shine mu yi imani hmm. an gane na'am yawa tambayar na gama cewa malam an ce mutum idan yayi sallan isha da imam da tarawi har zuwa shafi da wutiri ah, kamar ya sallaci dukkan tsawon daren nan ne to malam idan mutum bai samu sallar isha ba amma ya samu tarawih da shafi da wutarin shin yana ci wannan ladan eh sallar ana magana akan qiyamul layl din ne tsayuwar dare hmm. man kama ma imam hatta sarifa, wannan hatta sarifa ba sallar isha ake nufi ba sallar tarawih ne idan mutum yayi tare da har aka idar Allah zai rubuta masa kamar yara rayar da dare hmm. sallar isha kuma ita tana zaman kanta a wani hadisi daban duk wanda ya sallar isha a cikin jam'i kamar ya rayar da rabin dare ne hmm. wanda kuma ya sallar asubahi a jam'i shi kuma kamar ya rayar da dare ne gaba daya wato ka rayar da nan zuwa da rabi nan ka kuma nan ka rayar gaba daya da daren kamar ka rayar da su ga kuma ka yi tarawihi tare da imam hmm. har aka hidara kaga kamar ka rayar da dare nawa dare wancan na isha da asubahi cikin jam'i yana nan na tarawih kuma shi mana kuma in ka tashi ka sake yin sallah ba duk alkhairi ne kan alkhairi na'am malam barakallahu sai bangare na karshe akan maka na cewa malam a ji hankalin mutane da zaina eh, zagin malamai saboda gaskiya abun baya birge shi musamman a ce musulmi yake wannan me yasa ba za a zagi malamai ba tunda annabawa ma an zage su na'am malam sunnar Allah ne cikin halittansa fada tsakanin ƙarya da gaskiya na'am duk wanda yace ba za a zage shi ba to kare ya aikin malanta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam gayyen annabi hmm. Allah madaukake yace wani yaqadu ladina kafaru la yadlikuna qabi absarihim lamma sami'u dhikra wa yaquluna innahu lamajnun na'am suka ce shi mahaukaci ne sallallahu alaihi wasallam shi ake ga Allah ce wa ma huwa shi ba mahaukaci bane bai zama haka ba illa dhikrun lil alamin hmm. fa ce wa'azi ne tana taswa ne darasi ne na'am karantarwa ne ga al'umma na'am Allah ce wa masu haikun bi majnun abokin naku ba mahaukaci ba ne gani hmm. suka ce an taba hankalansa. Allah ce fasatu bi siru bi suna bi ayyukum al-maftun ayyukum majnun waye ne aka fitine shi hankali ya haukace su ne to in aka gaya annabi haka an ce masa boka sahir an ce masa kahi an gaya alqur'ani ma wala bi qawli sha'ir kalil hmm. ma tawakkalun na'am to in har qur'ani ake gawa haka Allah da karsa subhanahu bai tsira ba da zagi yahudawa suka ce Allah marowaci ne suka ce Allah matalauci ne فقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولئنوا بما قالوا نعم suka ce Allah hannunsa a daure ne bayyawa su Allah ya bar musu da martani suka ce Allah faqiri ne laqad sami Allahu qawla alladhina qalu inna Allaha faqirun wa nahnu aghniya Allah ce ba ma qalu wa qatalahum al-anbiya bi ghairi haqq Allah za a cewa matalauci don Allah ya ce man zalladhi yuridu Allah karban hasana wai zai bayo Allah rance mai kyau fa yi yudha'ifahu lahu a'dha'an katira sai hmm. rubanya masa ribi mai yawa a ah, to da ya ce rance kenan talaka ne ko a mutane akwai da zai karbi rance ba don shi talaka bane na'am malam to hmm. Allah suke gaya wa haka hmm. an ce Allah yana da da an ce Allah yana da mata Allah an ce Allah ya yi sama da ƙasa sai ya gaji ya huta ran asabar hmm. duk wannan ga Allah ne eh? annabawan Allah duk an fara an gaya musu wasu an ce musu wawa hmm. sai ce ya qawm laisa bi safara. ya jama'a na ni ba wawa ba ne fa walakin rasu ne rabbil alamin hmm. to idan annabawa mai da'awa mai wa'azi wa yake koyi da shi annabawa ne aikin annabawa ne da'awa saboda ka yau kawai kai mai karantarwa ka tsaya ka duba abin da kake din nan gaskiya ne mm. tsakani da Allah mm. kake yi wannan ita ce magana in gaskiya ne to ba ruwanka a zage ka mm. a yabe ka ba zai zama aikinka don Allah ba sai in ka daidaita mai yabonka da mai zaginka wanda ya yabe ka ba da aljannan da zai ba wanda ya zukushe ka ba da wutan da zai saka yayi surutun sa ne ya kyale ka kuma ai mutane suna da hankali In mai faɗa wawa ne mai sauraro ba wawa bane na'am Allah ji kan rai Sheikh Zafar rahimahullah ke cewa duk wanda yake zagi yace ya rasa abin faɗa ne hmm. shi yasa yake zagi amma akwai abin da zaka faɗa me ne zagi hmm. kuma wannan ba zai sa a daina faɗin gaskiyar ba hmm. kai duk zagin da zaka yi kai duk habaicin da zaka yi kai duk abin da zaka yi in dai an ga wannan abun ba daidai bane sai an faɗi ba daidai bane amma kai kuma ba za a kula da kai ba wannan kadai ya ishe ga kanur ya ce ka ci yanzu ke yi miya shi mana zakarewa ka fassara ba ka dubu goma a kan kallon mamuje daga masu bayan ya su a kai za ka fassara wasu idan kuna zaune da mutum ya tula ma kasa ya tara ma kasa sai mm. kai shiru ai wajen shi ne ya zama fanko ko ba ba kasa haka to haka idan mutum ya gaya maka ka kyale shi mm. shi ne da asara na'am kada ba hankalin mutane ya tashi wasu za su ce mun ai ba ka ji ana faɗa ba ka ji ni me na in je din to in na ji kuma me zan yi ba abin da zan ce kuma duk wanda yake wa'azi ne kawai mai karantarwa ya yi haƙuri da irin wannan abin su mm. masu yi sun gane su gane ba su gane ba Allah shiga tsakanin mu alhamdulillah masu saurara ta bugu yanzu da Allah za a bugu a kokari a nisa rediyo da kukan yaro saboda malin sami ji tambayan kuma a takaita tambayan insha Allah assalamu alaikum السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم وعليكم السلام بسم الله مرحبا هنا نعم yara ma inda na kishiyoyi ne ko na wani kawai mamaki amma yara na ne na wani ba mun ji to shi ke mun ji mun ji mun ji to shi kenan ki dan saurara malam ya ji eh, hmm. eh, to shi kenan babu komai ki dan saurara zai ji eh hmm. السلام عليكم وعليكم السلام بسم الله وعليكم السلام مرحبا لا فيها الله يكرمك يا رب العالمين الله يا لم امين امين امين نعم.

الله ما في Lafiya kalau. Ya ci abinci, ya shafa da ayakan shi? gari da yawa hakan da kuma ya shafa gari ina zuwa ina kuri ka sake mai tambayan ka ban ji ba tambaya na shi ne hukuncin mutumin da yake tara gashi da yawa kuma yake shafa gari sai ina shi da ke zama baki masha Allah kaɗan saurara hmm. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. wa alaikum bismillah مرحبا نعم بسم الله وعليكم السلام بسم الله لا فيك بسم الله shi ne mutum magada ne suna da akwai da suka gada da ya yi da ya shi suka zo rabawa akwai mata a ko maza suka zo rabawa za a raba shi kamar yadda ake raba wani zumunci guda da mai tsari. Raba me? Ka faɗi me ne za su raba? Mace wanda da ne a cikin gado ne wani yaƙi za na su rabansa. Mm-hmm. To shi ne sai da akwai mata a ciki akwai maza wanda ya shiga gobe. Na zo rabawa yin mata za su samu rabi namiji ya samu ɗaya. Uwa ɗaya uba ɗaya suke? uwa ɗaya uba ɗaya suke wanda ya rasu wanda ya bar gadon kuma mahaifi ne ko jatima o cikin magadan ne shi ma ya rasu a shi ne ya yafe ne ba ya yafe ba ok na na to kaɗan saurara

da wannan mai tambaya ta farko magana take akan tarbiyan yara ai magana da maza shine magana mu din kullum mm. maza wasu kawai su na faɗa yi mm. a kawo abinci yara su yi zai makaranta da menene shi kenan shi baya da lokaci na sama da yaran ya san halin da suke ciki mm. ko kuma ya yadda cewa gyatumar kullum tana tare da su saboda haka ya san cewa ko akwai matsala ko a wani yaron da bai ji don hmm. ya ji shi ya sa baki ya gyara babu wannan kai in ma tuma ta zo ta yi masa magana ma cewa wannan yaron fa bai ji sai ya banza da magana ya ce ko kuka sani hmm. ko kuma ya ce a kina so ki shiga tsakanin da ‘ya'yana ne to wannan kuskure ne wannan wato ƙara ɓata tarbiyya ne akan matsalar da ake da ita hmm. wani lokacin subhanallah saboda misali gyatuma tana matsa wannan karki kaza karkai kaza kaza to irin wannan da yake yin shi uban bayya magana sai kaga yaran sun karkata zuwa wajen uban da ya bayya musu fada sai su je su haɗa kai da uban hmm. har ma yaran suna uwar rashin kunya rashin ji tun da gashi suna da mafaka wajen uba hmm. to kaga anan uba bayan mabata tarbiyyan ya sake zubar da mutuncin gyatumar a gidan yara maimakon abin da suka yi ba daidai ba ya goyi bayanta a yi musu faɗa su gyaru sai yake wata goyon bayan su su kuma suka zo suna haduwa da shi wani lokacin yara sai ka je rashin kunya da suke yi uba zai kira wasu daga ciki ya je har zagin uwar sun zauna suna magana suna zaginta suna kaza kaza ga masu ce fa kuma da shi suke yin wannan abin saboda haka wasu mazajen gaskiya kawai dai su suna nan ne maza amma suna da matsala Allah ya kyara wannan kuma eh, take neman addu'a kan tarbiyyar yara mm. wannan kuma zama da waɗanda ba musulmai ba a majalisa guda mm-hmm. eh, lokacin nasu bukukuwan su ma za su kawo wani mm-hmm. abu ko kuma lokacin sallanku na gogo mm-hmm. idi wani abu shi ma za ku kawo wani abu eh, a majalisa ana ci wannan babu laifi in dai abun ba haramun bane abinda addini mu bai hana ba za a iya ci tare amma abinda addini ya hana in an kawo kuma sai ku cire hannunku su su ci kayan su amma wanda addini bai hana ba musulunci bai hana kyauta da uh, wannan mu'amala mm. tsakanin musulmi da wanda ba musulmi ba mm. ba hana wannan ba sai kuma uh, wanda yake cewa mutum ne zai tara gashi ya dinga uh, abin nan sabakin mm. abu yana rinawa ana rina gashi amma ba da baki ba ba a bukatar sa rina gashi da baki wasu ma gashin su ba wai yayi fari bane amma suna karba sai ka ce mai bautawa gashi da ka san wasu dama baka bauta wa Allah ba dole zaka bauta wa wani abu sai ga wani kullun gashi ya rina ya sa kum ya yi waye kullun shi gashi yake fama da shi da zaka mm-hmm. tambaye shi wankan janaba bai iya ba da zaka tambaye shi in kana da gashi da yawa in janaba ta kama kai ya zaka yi bai iya ba to tara gashin kuma gashin mutum yana da tauri in ka tara da yawa ma zai zama matsala mm-hmm. don zai tara da ti da waye zai baka aiki da sauransu amma mutum ra'ayin ne ya tara wannan gare shi mm. ba za mu ce haramun ba amma eh, ba a rina gashi da bakin abu in rina rini ya kama a rina da ja mm. to kamar lalle kenan mm. ah. sai kuma eh, mai cin gado ne wato ɗaya daga cikin magada ne ya ce ya yafe abin da eh, in yace ya ba su ne mm. rabonsa din ya ba su haka suna iya su cire su raba amma in yace ya yafi haka su tafi a dauka tamkar babu shi sai su raba wa kansu din le zakar mithul hadhihi al ne din ya tafi amma in yace rabona din an cire rabona din na ba ku to anan zai zama daidai za su raba in an cire nashi din wannan kamar kyauta ne ba su sai a raba musu mm. ko kuma in shi ya ayyana irin yadda za a raba sai a raba amma ya ce kawai a ɗauka tamkar babu shi su kenan sai a zuba musu wato ma lafazin ne lafazin ne wannan shi ne sai kuma eh, wacce take addu'a tana su rabbana habla na min azwajina mm. sai take sa Allahumma rzuqni zawjan ko zawjan salihan ko na abu mai kama da haka mm. daidai ne shi yasa na tambaye ta tana da miji ko ba ta da miji in kina da miji ne za kina allamar zukuni zaujan salihan kaga in wannan mijin ba salihi bane ana neman canji kenan hmm. ko kuma <laughs> Allah inda tana da miji sai ta ce Allahumma salih zauji na mana ha wajalhu min al ahadiyan muhtadiyan wa wajalhu min ibadika salihin da makamantansu amma hmm. tunda babu mijin ne allamar zukuni zaujan salihan daidai ne hmm. Allah ya bata nagari Allah ya sa ita ma kuma ta garin ce amin amin barakallahu fikum zuwa karshe insha Allah to muna roƙon Allah kar mu manta yau ranar juma'a ce rana ce da ake son yawaita salati ga manzo sallallahu alaihi wa sallam kuma rana ce da Allah yake bude wani kofa na ansa addu'a babu wani musulmi da zai dace ya tsaya yana sallah ko yana roƙon Allah face sai Allah ya biya masa bukatunsa kuma musamman a kula da lokacin bayan la'asar tsakanin la'asar kafin maghrib din nan mm. ana fatan Allah yana amsa addu'a saboda muna roƙon Allah ya gafarta mana ya gafarta iyayenmu da malamanmu bukatu mu na alkhairi kuma Allah ya biya mana duk wata damuwa Allah ya yi mana kasar mu Allah ka wanzar da lafiya da zaman lafiya a cikin kasar mu ya Allah ya Allah duk wanda yake fitinan mu Allah ka shiga tsakanin mu mutum ne ko aljani ne ya Allah ka shiga tsakanin mu ya Allah in marasa lafiyar mu a gida ko asibiti Allah ka ba su lafiya yaran mu kuma Allah ka gyara tarbiyyar su Allah ka ba mu ikon tarbiyyantar da yaran da ka ba mu Allah kada ka sa ƴaƴan mu su zama fitina a gare mu Allah kada ka sa ƴaƴa su zama annoba a gare mu ya Allah ka sa ayyamu da sama dalili na taimaka mana da taimakawa al'umma da addini gaba daya ya Allah ka kiyaye ayyamu daga abokan banza Allah ka kiyaye su daga shan ababen maye Allah ka kiyaye su daga dauke dauken abubuwa Allah ka kiyaye su daga buri na ƙarya da ake tarawa mazan su da matan su ya Allah muna ka wannan jiha ta Borno Allah ka wanzar da lafiya Allah ka ƙara mana lafiya da zaman lafiya Allah ka hada kawunan mu ka hada kawunan malaman mu akan sunna ka hada kawunan shugabannin mu akan sunna ya rabbal alamin ya Allah ka sa garin ne ya zama gari ne na rayar da sunar manzo sallallahu alaihi wasallam yadda ka sa garin ne ya zama garin Qur'ani Allah ka dawamar da kasancewar Borno gari ne na Al-Qur'ani ya Allah ka sa maza da mata duk su fuskanci Al-Qur'ani da sunar manzo sallallahu alaihi wasallam wa'inda suke tunkaran mu da alkhairi da addu'a Allah ka nuna musu alkhairi a duk inda suke masu nufin mu da sharri kuma ko ina Allah ka shiga tsakanin mu masu tsafe tsafe Allah ka ruguza su niyyar duk wanda yake wa wani sihiri Allah ka mayar masa da kayansa Allah ka ruguza rundunar sihiri ya Allah Allah ka ba mu lafiya da zaman lafiya Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid wa akhir da'wana alhamdulillahi rabbil alamin amin assalamu alaikum wa alaikum salam alhamdulillah masura an soran shirin Ramadan mubarak tare da Sheikh Muhammad Mustafa akamukallahu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh